Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan mu da barkan mu da sake saudaro ku a cikin wannan channel mai albarka wato Kwarbai TV. Kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shirye suna na Abubakar Yamsani muna kawo muku shirye-shirye ne yanda zaka yanda zaka dinga solving din masu ba tare da ka sha wahala ba. To yanzu abu na farko da zaka yi a gudan nan an baka wannan wannan wannan masu din aka ce maka times 5 to anything aka baka times 5 abu mai sauki da zaka zo ka yi zaka zo nan tunda 5 ne ko aka ce maka times nan zaka ce to 10 divided by 2 ne 5 ko ga ziranka wannan na wannan to abu na farko da zaka zo kai a gurin nan zaka zo ne nan ka ce ka ce wannan 2 din divided by wannan 8 din zai baka 4 2 divided by 6 3 2 2 divided by zai ce maka 2 divided by 2 1 2 divided by 4 2 to zuwan wannan zuwan wannan 5 din tunda an ce maka times ne nan 0 ko da ka sa a gurin nan shikenan an san ka zai fita a haka sai nan guraren kuma da aka ce maka aka ce maka 3 out 8 4 2 3 6 times 5 abu mai sauki da za ka yi a gudan nan ba tare da wani calculator ba irin wannan za ka yi mishi za ka zo ka ce da aka zo ka ce 2 into 1 into 8 4 2 divided by 2 divided by 4 2 2 divided by 2 1 to aka ce 2 divided by 3 kun ga da is remainder ko ba a so a ga remainder abu mai sauki da zaka yi wa'in sai ka hada number biyun nan in ka hada number biyun nan zaka ce 2 into 36 zai baka ya baka 18 wannan 5 ɗinka na ƙarshen nan sai ka mai ita 0 kawai to wannan shine final answer ka wannan question 1 question 2 ga question 3 misali mun zaɓa watan nan muka ce 4 2 4 8 8 sai mu ƙara zaɓen 2 misali aka ce times 5 to kana zuwa abu na farko za ka zo irin wannan ɗin da ka yi za ka ce irin 10 ɗin nan wannan kawai za ka zo kai wannan haka 2 into 4 2 divided by 2 uh, 2 divided by 2 1 2 divided by 4 2 2 divided by 8 4 2 divided by wannan 1 sai ka zo wannan 0 wannan 5 naka za kuma koma 0 sai nan ta koma 0 wannan shine final answer ka to wannan shine haka ake yin shi muna roƙon ka wannan shine shigo ka na farko wannan channel mai albarka ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa saboda samun sabon shirye-shirye mu da zarar mun daura kamar yadda muke cewa mana subscribing saboda muna so mu gane ƙwarin gwiwanka ne kuna so muna so ƙara mana ƙwarin gwiwa mu gane ana kallon bidiyoyin mu kuma ana fahimta abin da muke yi muna so mu gane in ana kallo kuma sannan wanda wanda yake tambaya ya aje mana a wurin comment ko kuma in yayi ya ga ba sai a je mana a wurin comment muna nan muna jira mun gode